وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرا منهم كما تبراوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار كما نادم بيا سكتي ina ma muna da damar komawa zuwa duniya sai mu barranta daga shugabanninmu kamar yadda suka barranta daga gare mu kuma kamar yadda Allah ya nuna musu azaba mai tsanani a lahira a hakanan za mu nuna musu ƙarshen biyayyar da suka yi wa shugabanninsu a kan ɓata don hakan ya zama nadama da baƙin ciki a gare su kuma su ba za su fita daga wuta ba har abada